رضي الله عنه من ديارهما تاركين المال والأهل يسيران ليلا نحو المدينة متوكلين على الله فلم تكن الهجرة هربا من يأس بل كانت عملا محسوبا مخططا شجاعا مطعما بالأمل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب المتاحة له دليل أمين طريق خفيف خطة لأصحابه يتبعونه ثم توكل على الله حق توكله فلما وصل الطلب بقريش إلى فم الغار وارتجف قبل أبي قلب أبي بكر الصديق قال له الصادق المصدوق ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا هذه هي الروح التي ينبغي أن نستقبل بها عاما هجريا جديدا لا حنينا للماضي بل تجديدا للهمم وشحذا للعزائم فاسأل نفسك أيها المسلم يا عبد الله يا أمة الله كيف كانت علاقتك برب الأرض والسماء في العام المنصرف ما هي العادات السيئة والذنوب أي تفريط في الصلاة وفي قراءة القرآن أي قطيعة للرحم تحملها معك إلى هذا العام الجديد إن التقويم الهجري لم يشرع لتاريخ أو أوراقنا فحسب بل لتاريخ أرواحنا تذكيرا بأن الزمن أمانة وأن كل عام يمضي يقربنا خطوة نحو الوقوف بين يدي الله العلي القدير أيها الناس إن محرم ليس شهرا كسائر الشهور بل هو شهر سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله وهو شهر حرام حرم الله تبارك وتعالى فيه ظلم النفس والأهل بل حرم فيه مبادرة القتال لأعداء المسلمين من الحكومة الإسلامية فهو شهر حرام وفي جاهلية العرب قبل الإسلام كانت القبائل المتحاربة تلقي سلاحها في الأشهر الحرم فيتوقف سفك الدماء والغارات تعظيما لحرمة الزمان فأقر الإسلام هذه الحرمة ورفع شأنها فتأملوا معي أيها الإخوة قوم لم تبلغهم رسالة سماوية أدركوا أن بعض الأشياء يجب أن تبقى أسمى من أن تنتهك حتى في النزاع ومع ذلك فنحن اليوم في الشهر أو في الأشهر الحرم نفتح هواتفنا فنرى أخبار قرى تحترق ومزارع تهجر وقبورا تحفر لا في أرض بعيدة بل في بلادنا في شمال نيجيريا إن قضية حماية الأنفس والدماء والأعراض قضية محورية في دين الله عز وجل وفي دنيا الناس قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فالإسلام لا يقيس حرمة الدم بالقبيلة أو الإقليم أو الدين دم المسلم وماله وعرضه حرام وكذلك بحكم عهد المواطنة والإنسانية المشتركة دم كل نيجيري مسلما كان أو غير مسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قال هذا يوم النحر وسط عشرات الآلاف من الحجاج مؤسسا إلى الأبد أن حرمة الحياة لا تقبل المساومة ولا حتى باسم المظلمة أو الثأر أو الأرض فاسألوا بصدق أيها المواطنون النيجيريون رؤساءكم وقادتكم لماذا تصل قوات الأمن مرارا بعد وقوع المجزرة لا قبلها أين واجبكم في حفظ الأعراض في حفظ النفوس وقيادة الناس إلى بر الأمان نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أولئك المسؤولين إلى القيام بواجبهم وأن يحقن دماءنا وأن يحفظ أموالنا وأعراضنا من الحق في هذه البلاد وخاصة في هذه الأشهر إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Oh you brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself to a sincere taqwa in our hearts in our lips and in our limbs. We have just stepped across the threshold of 1447 after Hijrah into 1448 of the Hijrah. A handful of days ago, the crescent of Muharram was sighted and the Ummah once again began counting its years, not from a birth, not from a coronation, not from a conquest, but from a migration. From the moment the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam and Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu left their homes, their wealth, and their kin and gifts, walking in night, walking by night towards Medina, trusting Allah with their very lives. The hijrah was not a fight, was not a flight of despair. It was a calculated, courageous act of hope. The Prophet ﷺ took every lawful means available to him, a trusted guide, a concealed route, a plan for his companions to follow, and then placed his complete trust in Allah subhanahu wa ta'ala. When sure of the Quraysh reached the mouth of the cave. And Abu Bakr radiallahu anhu trembled. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, do not grieve. Indeed, Allah is with us. That is the spirit with which a new Islamic year ought to be received. Not nostalgia, but renewal. Ask yourself honestly, what was my relationship with Allah in 1447? what habits, what sins, what neglect of prayer or of the Quran, what broken ties of kinship do I carry into 1448 after Hijrah? The Hijrah calendar does not exist merely to date our documents. It exists to date our souls, to remind us that time is a trust and that every year that passes brings us a year closer to standing before Allah subhanahu wa ta'ala to account for that period, for the life, for the wealth, and all the bounties He had freely bestowed us with. Muharram is not an ordinary month. Allah, the Prophet called it the month of Allah. It is one of the four sacred months, which are Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram and Rajab, in the pre-Islamic Arabia of Jahiliyyah, even warring tribes laid down their weapons in these months. Bloodshed, oppression, and tribal raiding were suspended out of reverence for sanctified time. Islam did not invent this sanctity. It confirmed and elevated it. Sit with that for a moment. My brothers and sisters, a people who knew nothing of revelation still understood that some things must be considered too sacred to violate even in conflict. And yet today, today, in the very months that are sacred, the month that Allah calls sacred, we open our funds to news of villages burnt, farms abandoned, graves freshly dug, not in some distant land, but in our own towns. In Nigeria, in the north, in the north central Nigeria, this is not a peripheral issue for the Muslim Ummah. It is central to fact that whoever kills a soul, unless for a soul or for corruption done in the land, it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves one, it is as if he had saved mankind entirely. There is no ambiguity here. Islam does not measure the sanctity of blood by tribe, region, or even religion. The believer's wealth, blood and honor are inviolable. And so too, under the covenant of citizenship and common humanity, is the blood of every Nigerian, Muslim or non-Muslim. The Prophet ﷺ said in his farewell message, in his farewell sermon, words that ring louder in Muharram and in the month that are sacred. Your blood, your wealth, and your honor are as sacred to one another as this day, this month, and this city of yours. He said this, establishing for all time the sanctity of life is not negotiable, not even in the name of grief, vengeance, or land. We should therefore our leaders, our fellow brothers and sisters in this country. Why can't we stop this bloodshed even in the sacred month? Why is it that the armed forces only reach the scene after the massacre, after the deed has been done? Why not before it, to prevent it, to uphold the sacredness of our blood and to discharge the sacred responsibility of leadership which is prevention and secure of people's life and wealth. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the will to champion his will, to follow his command. May he, in his divine mercy, bring an end to all these calamities in our country, Nigeria. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Muna neman agajinsa, muna neman sa muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu. daga mugayen ayyukanmu duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda isa ya batar da shi duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda isa ya shirye da shi muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanci bauta face Allah madaukakin sarki shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah kan annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tafarkin sarki ta tawa izuwa ran tashi alkiyama ya kuwa ɗin musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam mu ji tsoron Allah a fili a ɓoye a cikin mu a mu har ma da gabanmu ya kuwa ɗin musulmi kwanaki kaɗan ne baya aka ga watan muharram da nan muka fara kirga sabon shekara wannan tarihi na sabon shekara ba daga haihuwanmu ba ba daga nadan sarauta da aka yi wani mu ba ba daga nadan matsayi da wani mai samu ba a'a daga hijira da annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da ya fita da shi da babban abokinsa sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu sun bar dukiyansu sun bar iyalansu cikin dare zuwa madina suna masu tawakkali akan Allah madaukakin sarki don haka ijira ba gudu ne na wanda ya rasa abin da zai yi ba a'a aiki ne da aka tsara aiki ne da aka tsara wanda yake cike da kwarjini wanda yake cike da kyakkyawan bege annabi alayhi salatu wassalam ya dauki duk abin da ya dace ya dauka wanda ya samu a gare shi a wannan lokacin wanda zai nuna masa hanya hanyar wanda ba za a gane shi da wuri ba sannan tsari ne da sahabbansa za su biyo daga baya su same shi a madina cikin tawakkali gaba ɗaya ma Allah madaukakin sarki har yayin da masu neman su suka zo bakin kogo da suka shiga ciki domin su kuya su huta sai na abubakar ya tsorata annabi alayhi salatu wassalam ya ƙara jaddada masa cewa mai kake zato mutane biyu wanda naukun su shine Allah wanda yake kare su kada kai bakin ciki ba abin da zai same mu muna tare da Allah madaukakin sarki wannan shine ruhi da ya dace duk lokacin da shekarar hijira ta kewayo mazanto mun fuskanci shekara da wannan ruhi cewa Allah yana tare da mu ba za mu yi bakin ciki ba amma dole mu tsaya mun tunani mu tambaye mu da gaskiya yaya alaƙar mu ta kasance da Allah madaukakin sarki a shekarar da ta gabata wada irin al'adu muka kirkira makawunan mu muke wada irin wani irin zunubai muka doge a kansu wani irin ah, sakati da sallah Sakati? da zumunta sakati, da riko da alkur'ani wani irin waɗannan abubuwan ne za mu shiga sabuwar shekara da su musani cewa duk lokacin da shekara ya kewayo wannan tanatarwa ne a gare mu cewa muna ƙara kusantowa ne shekara guda zuwa ga lokacin da za mu tsaya gaba ga Allah madaukakin sarki mu bashi akan na abin da muka aikata na abin da ya ɗora mana mu yi a wannan gida na duniya ya kawo musulmi wata da muka shiga wannan wata ne ba kamar sauran watanni ba wata ne mai alfarma wata ne mai daraja annabi alayhi salatu wassalam ya keɓance shi da cewa shi watan Allah ne a hadisin imam muslim da annabi alayhi salatu wassalam yake cewa mafi mafificin azumi bayan azumin watan Ramadan shine azumin watan Allah al-Muharram duka watanni na Allah ne amma ya keɓe shi da faɗan wannan domin ya nuna maka mahimmancinsa sannan wata ne daga cikin guda hudun nan da Allah ya ce minha arba'atun hurum Dan haka mu kiyaye alfarma na wannan wata larabawa a jahiliya addinin bai iso musu ba ba a tura musu da wani manzo ba tun bayan annabi Ismail alaihissalam sun shiga cikin baganniya sosai amma suna girmama waɗannan watanni masu alfarma ƙabilu da suke yaƙi da junansu da zaren waɗannan watanni sun shiga suna aje makamansu su daina yaƙi domin girmama waɗannan watanni masu alfarma abin bakin ciki abin mamaki a waɗannan watannin dai a yau a ƙasarmu za ka tashi ga waye gari ka buɗe ranka farkon abin da za ka fara gani an shiga gari kaza an kori mutane gari kaza an kama kaza har mutanen da su suke da haƙƙin kare sauran al'umma ana sace su akan hanya a kashe janar na soja a kashe jami'an tsaro a kashe polis a kashe mutanen da su aka ɗora wa nauyi su kare waɗansu ina kuma sauran gama garin mutane a wata mai alfarma masu yin musulmi wanda ake kashen musulmi inna lillahi wa inna ilahi rajun ina girmama wata mai alfarma ina girmama Allah madaukakin sarki Da haka wannan abu ne da ya dace mu yi tunani akai mutanen da ba su da sako daga wajen Allah madaukakin sarki sun iya kare alfarman watanni masu alfarma don mai mu musulmi za mu yi ma irin wannan lokuta rikon kai kashi to ba wannan lokutan ba kaɗai a kowane lokaci kiyaye rayuka da dukiyar mutane da mutuncinsu wannan abu ne da musulunci ya bashi matukar kima duk wani jagoranci duk wani shugabanci farkon wajibinsa shine kare rayukan mutane hana zubar da jininsu kare musu mutuncinsu kare musu dukiyoyinsu Allah madaukin sarki ke cewa ya rubuta wa banu Isra'il tun abin da ya faru tsakanin Habila da Kabila cewa duk wanda ya kashe rai guda ba tare da wannan rai inda ta yi kisa ba ko ta aikata barna da ya kai a kashe ta a bayan ƙasa ba to kamar an kashe mutanen duniya ne baki ɗaya haka duk wanda ya raya rai guda ɗaya to kamar ya raya sauran al'umma ne baki ɗaya annaba alaihi salatu a lokacin wato hudu basta ta ban kwana a aikin haji yana cewa lallai jinan nikinku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne ɗayanku ya ke ce ma ɗaya kamar yadda wannan ranar naku rana ne mai alfarma baya halatta ku kishi alfarman wannan rana kamar yadda wannan watan naku watan zulhijja daidai yake da watan muharram a watan alfarma kamar yadda ke haramun ne ku kishi alfarman wannan wata to haka haramun ne ku kishi alfarman jininku dukiyoyinku mutuncinku haka nan ke cewa kamar yadda wannan garin naku yake mai alfarma annabi ya faɗi wannan ne domin ya assasa har abada cewa mutunci girma da ɗaukakar rayuwa abu ne da ba ya karɓan sassauci kuma abu ne wanda ba a yin sassauci a kansa ko da ko mutum zai yi haka ne da sunan an zalunce shi ko ɗaukan fansa ko an kore shi daga ƙasansa don haka wajibi ne mu yi tunani ko mu jawo hankalin shugabanninmu cikin hikima ba zage-zage ba da kuma jawo hankali zuwa ga wajibin da Allah ya ɗora musu muna bakin cikin abin da ke faruwa na kisan kai da ya kici ya cinyewa a wannan ƙasa Allah madaukin sarki ya ɗora ma dukkaninmu nauyin kare jinannakin junanmu amma dai nauyin ya fi nauyi a akan shugabanninmu mai ake yi duk abin da ake yi to bai isa ba lallai a ƙara a ƙara ƙarfi domin a ga an daina zubar da jininmu a waɗannan lokuta musamman waɗannan lokuta masu alfarma ina jawo hankalinmu izuwa ga ayyuka na ibada da Allah madaukakin sarki ya ɗora mana mu nemi kusanci izuwa gare shi a wannan wata babu kamar azumi na wannan wata kamar da kuka ji a hadisin da ya gabata haka nan ranar ashura goma ga wannan wata annabi alaihi salatu wassalam ya sunnanta azumi a cikinsa haka ranar tara ga wata wannan wata ne da Allah madaukakin sarki ya halaka fir'auna a ciki kuma a wannan ranar ne na goma ga wannan wata don haka domin nuna godiya ma ni'imar Allah madaukakin sarki na halaka azzalumai annabi alaihi salatu wassalam ya shar'anta mana yin azumi kamar yadda Allah ya shar'anta mana yin azumin Ramadan domin nuna godiya a gare shi ba su saukar da ni'imar alqur'ani mai girma ya ku al'umma musulmi ina ƙara jan hankalinmu cewa duk lokacin da Allah ya kira mai alfarma lokaci ne da yake sauraron sa sosai lokaci ne da yake son bayansa su kusance shi sosai da haka jama'a madauki wannan wata mai alfarma wata na addu'a Allah madaukakin sarki ya kare mu daga waɗannan fitintunu Allah ya kawar da kowace irin fitina daga mu Najeriya Allah ya kare mu daga kowace irin fitina Allah madaukakin sarki ya rugurguza kamar da ya rugurguza fir'auna ya rugurguza duk masu kawo matsala masu zagon tsaro masu zagon abin nan ƙasa matsaron wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka kamar yadda ka halaka fir'auna ka halaka duk wanda baya shirin ya tuba daga sace mutane a wannan ƙasa da gai rikon sa kai narkashi da wato tsaro a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka shiryar da shugabanninmu na yin riko da amanar da ka ɗora musu na kare jinannakinmu da dukiyoyinmu ya Allah in ba masu iyawa ba ne ya Allah muna roƙonka ka canza mana su da waɗanda suka fi su waɗanda za su riƙe amanarka na kula mana da rayukanmu da dukiyanmu أقول ما تسمعون wa الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أشهد أن لا إله إلا الله